الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء هذا الحديث رواه بعد مسلم الإمام أحمد بن حنبل والإمام الترمذي وسائر أصحاب السنن وغيرهم حتى بلغ عدد الصحابي الذي روى هذا الحديث خمسة عشر صحابيا فهذا الحديث من قبيل الحديث المتواتر إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث أن الإسلام لما أتى بدأ غريبا والغريب في اللغة المنفرد عن الوطن والأهل وسيعود الإسلام غريبا أي وستعود إليه الغربة الثانية كما كان غريبا في أوله فإنه سيصير غريبا في آخره في رواية قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم وفي رواية قيل يا رسول الله من الغرباء قال النزاع من القبائل وفي رواية قيل يا رسول الله من الغرباء قال الذين يفرون بدينهم إلى أن يبعثهم الله تعالى مع عيسى بن مريم وفي رواية قيل يا رسول الله من الغرباء قال الذين يحيون ما مات من سنته أيها الإخوة الأفاضل إن هذه الغربة التي كانت في أول الإسلام إنما تعني أن الإسلام لما جاء به الرب سبحانه وتعالى بعث نبيه في أناس مشركين بعضهم يعبد الأصنام والأوثان وبعضهم يعبد الصلبان وبعضهم يعبد عيسى بن مريم وبعضهم يعبد عزيرا وبعضهم يعبد ما شاء من المعبودات المزعومه فلما جاء الله تعالى بالاسلام صار الناس يدخلون في الاسلام فرادا فرادا وفي خفاء وسر فلا يوجد مسلم في قوم إلا واحد أو اثنان وهم يخفون أنفسهم ويحجرون قومهم ويخافون أذاهم ولا يستطيعون أن يظهروا أنفسهم حتى أعز الله سبحانه وتعالى الإسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة اعتز الإسلام وصار عزيزا قويا وصار شديدا فاستمر الأمر كذلك حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر في غاية الظهور وفي غاية البدو وفي غاية الازدحام فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم استمر الأمر كذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكذلك في عهد عمر رضي الله عنه وكذلك في أول خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم ظهرت الفتن فظهرت فتن الشبهات والشهوات فقتل الناس بعضهم بعضا حتى أدى ذلك إلى قتل واغتيال الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصار خليفة للمسلمين فما حدعت الفتنة لكن اشتعلت نارها واستمر الأمر كذلك حتى قتل حتى قتل خليفة المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصارت الفتن منتشرة بين المسلمين ما بين فتنة الشبهات وفتنة الشهوات ففتنة الشهوات إنما هي من حب الدنيا وحب الرئاسة واتباع الهوى وأما فتنة الشهوات الشبهات فإنما هي افتراق الأمة إلى فرق مختلفين يكفر بعضها بعضا ويعادي بعضها بعضا ويقاتل بعضها بعضا مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي كما شاء الله وقدر على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من تلك الناجية الواحدة يا رسول الله؟ قال الجماعة وفي رواية الذين يكونون ما على ما أنا عليه اليوم وأصحابه أيها الإخوة الأفاضل هذه الغربة التي تعود على الإسلام مرة ثانية فسرح العلماء بأنها لا تكون غربة عامة بل إنما هي غربة خاصة فقد توجد في قوم دون قوم وفي مكان دون مكان وفي زمان دون زمان وفي وقت دون وقت أيها الإخوة الأفاضل يقول الإمام الآجري رحمة الله عليه إن علامة ظهور الغربة الثانية في الأمة المحمدية إنما هي أن يجد الإنسان المسلم نفسه في قوم تخالف صلاته صلاتهم ويخالف صومه صومهم ويخالف نكاحه نكاحهم وتخالف تجارته تجارتهم ويخالف كل تصرف منه تصرفاتهم وذلك لأن تصرفاته كلها جارية على وفق الكتاب والسنة لكن تصرفاتهم تكون مخالفة لما قرره الكتاب وجاءت به السنة المحمدية أيها الإخوة الأفاضل هذه هي العلامة الظاهرة التي تدل على غربة الإسلام في المرة الثانية فترى في القوم لا يوجد إلا أمين واحد ولا يوجد إلا عدل واحد ولا يوجد سني حقيقي ذاب على عليها أي ذاب على السنة إلا واحد وهكذا يكون الداعون إلى السنة قليلين في الأمة أيها الإخوة الأفاضل قرأ الإمام الأوزائي رحمة الله عليه هذا الحديث فقال أما إنه لا يذهب الإسلام بل يذهب أهل السنة حتى لا يوجد منهم إلا رجل واحد في القوم أيها الإخوة الأفاضل يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم الغرباء أيها الإخوة الأفاضل يقول الفضيل بن عياد رحمة الله عليه إن عقل الحلال هو السنة فإذا رأيت آكل الحلال قد قلوا في الأمة فقد ظهرت الغربة في الأمة المحمدية أيها الإخوة الأفاضل إن الغريب في قومه إذا ظهرت الغربة الدينية فإنه يشار إليه وينظر إليه ولا يهنأ بعيش بل يكون دائما في أذى قومه تؤذيه زوجته ويؤذيه أخوه ويؤذيه أهله ويؤذيه جيرانه ولا يكاد يجد صديقا حقيقيا ولا صاحبا ولا خليلا هذه هي القربة الثانية للإسلام أيها الإخوة الأفاضل بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم وتوبوا إليه واستغفروا ربكم إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم إنا نحمدك حمد العابدين ونشكرك شكر الخاشعين ونصلي ونسلم على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون ينقوى ما سدرجة الإمام مسلم يافتد حديثي دوسما لمي كما الإمام أحمد دسورا أصحاب السنن رواية سيدنا أبو هريرة أصحيح مسلم أصورا يتقيكم دسورا صحبا دسوكي قوم شابها annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa musulunci ya fara a matsayin bako kuma zai dawo daga baya ya zama bako a cikin mutanensa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ta tabbata ga mutanen da ake ganinsa a matsayin baki wannan hadisi yana da girman sha'ani yana da ban tsoro kuma yana wasiya ga musulmi ya rike addininsa da gaske musulunci ya zo a matsayin bako a lokacin da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi ne a cikin mutanen da suke mushrikai kafirai wasansu suna ruku da littafin da aka goge hukunce-hukuncensa aka tsaida ayyukansa wasu kuma suna bauta ne da abin da son zuciyarsu ya ba su ana bauta ma gumaka ana bauta ma cross ana bauta ma san zuciya ana bauta ma mutane ana bauta ma aljanu wasu suna bauta ma mala'iku wasu suna bauta ma Isa alaihi salam wasu suna bauta ma Uzairu kowa yana bauta ma abin da ya ga dama Shin amana ake a wannan lokacin Bus na 'ya'ya mata ake yi zinace-zinace ake yi shaye-shayen giya ake yi mai ƙarfi ya kwace dukiyar wanda yake mai rauni babu wani abu da mutane suke tafiya a kansa mai tsari na abin da ya shafi aƙidarsu da zamantakewar rayuwarsu tsakanin junansu Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma da take a wargatse take a watse take a hargitse ba ta da tsari mutane suka fara yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗai ɗai da ɗai sai suna ɓoye kansu saboda abin da suke jin tsoro na cutarwa da kisan kai da kwace musu dukiyoyinsu da kwace musu matansu da raba su da 'yan uwansu da danginsu shi yasa aka siffanta musulunci a matsayin bako farkon musulunci ma ɗaki ake shigewa a yi sallah ɗaki ake shigewa a karanta alkur'ani shahararriyar riwaya ce a cin sira abin da ya faru a cikin gidan dawo aqqa na abin al gidan sahabi al na abin abi a nan yake shiga su kulle da shi da sahabbansa yana karantar da su alqur'ani sai ya zama su baƙi ne a cikin mutane yadda misali za a ce ga wani bature ya zo daga ingila ya sauka a unguwar tudun juku da an gan shi za a gane cewa shi ba ne a cikin mutanen tudun juku ba dan tudun juku ba ne shi ko chinese ko japanese ko makamancin haka ana kallon idan shi za a gane shi ba komai to a lokacin musulmi ana gane shi ne ta hanyar ayyukansa da suka saba ma ayyukan mutanen da yake cikinsu baya shan giya a cikinsu baya zinace zinace baya kaza baya bauta ma gunki da suke bauta mawa wannan shine bakuntan musulunci ta farko an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce musulunci zai dawo kuma a matsayin bako sai sahabbai suka ce su baki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne waɗanda za su rika gyarawa idan mutane suka lalace aka sake tambayar manzon sama a wata riwaya aka ce suwaye waye baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne ɗaiɗaikun mutane da za su zama daban a cikin jama'arsu aka sake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar aka ce su waye baki ya ce su ne waɗanda za su riƙa raya ta idan aka kashe ta a wata riwayar aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam su waye baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne waɗanda za su guje dan addinin su har su haɗu da annabi isa alaihi salam a ƙarshen zamani Allah zai tashe su tare da annabi isa alaihi salam wannan bakuntar ya ku yan uwa al-imamu al-ajurri rahmatullahi alayhi yace ana gane ta ne yayin da mutum ya zama a cikin jama'a sallar shi ta zama ba irin ta sauran mutane ba sallar da mutane suke yi ba koyanta suke ba shi kuma ya tsaya ya koya yadda manzo Allah sama ya karanta azuminsa ya saba ma irin na mutane domin mutane suna yi ne da ka ba su san manufar azumin ba ba koya suka yi ba shi kuma koya yi cinikayyarsa ta saba mansa sauran mutane domin yana gudanar da cinikayyarsa ne yadda alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbata aurensa ya saba na mutane saboda shi yana yin yadda Allah ya ce su kuma suna yin na zuciya ne haka dukkan sauran mu'amalolinsa su zama sun saba mana sauran mutane al'imam ibn rajab rahmatullahi alayhi ya ce haka na faruwa ne a lokacin da mutane suka yi nisa da koyon addini addini ya fara rushewa suka zama ba su damu da su koyi addinin Allah ba a cika masallaci a yi sallah amma idan za a yi karatu babu mutanen da suke zama mutane su koma suna ɗora addinin su ne akan abin da suka ga dama ko abin da suka gada yau hatta kiran sallan nan da ake yan uwa masu daraja da yawan ladananmu ba koyi kiran sallah su kai ba da kasiki shi yasa da yawan su za ka ga san lokutan sallah ba hatta lafazzan kiran sallah ma ba su tsarewa akwai kurakurai da yawa da wasu suke yi saboda ba koya su kai ba aurarraki da mutane suke haka al-imamu al-ajuri a bayanin sai yake cewa a nemi mai amana a cikin mutane a rasa sai kwara ɗaya a nemi wanda za a bashi amana a rasa sai an tafi tafiya mai nisa sannan sai a ce ai gashi ina ce kwana-kwanan nan ne ba a daɗe ba wani ƙaramin sojan sama ya tsanci wasu kuɗaɗe a filin jirgin sama aka yi ta yama ɗiɗi da wannan abin alkhairi ya aikata amma abin mamaki ne a cikin al'umma wato al'umma ta kai wani matakin da yau wani ya tsintuwa ya je ya mai da abin da ya tsinta ya zama abin ban mamaki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɓoyan shi ne abin ban mamaki ka tsintar ka yin jigiya ka ƙi mayar ma mai haƙƙi haƙƙinsa shi ne abin mamaki a cikinsu Mun kuma mayarwar ita ce yanzu abin ban mamaki kaga mun akasa samun juya sama ta koma ƙasa to wannan shi ne ake ce masa bakuntan musulunci ta biyu al'imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya ce wannan bakuntar ba ana nufin bakunta ba ce da za ta gama duniya ga baki ɗaya dole a'a bakunta ce da za a iya samunta a cikin wata al'umma banda wata al'umma za a iya samunta a wani lokaci banda wani lokaci za a iya samunta a wani zamani banda wani zamanin amma dai wannan bakuntar dole za ta tabbata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alaihi ya karanta wannan hadisi yace ba wasu bane waɗannan masu ba bakin face waɗanda za su yi ruku da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake kashinta. a lokacin da za ta zama ba ta da ta goma wanda za su yi ruko da ita ba su da ta goma a cikin al'umma mataimakansu za su yi ƙaranci. al imamu sufyan sauri rahmatullahi ya yace kai ina muku wasiya ya ku ahli sunna ku rike sunna da kyau ku ne fa za ku zama baki nan gaba ku za ku zama baki dan mutum ya aiwatar da wata sunna ta tabbata daga manzalar sama yanzu nuna shi ake abin da ya shafi aurensa abin da ya shafi cinikinsa abin da ya shafi sallarsa abin da ya shafi azuminsa abin da ya shafi aikin hajji da komai yau ya koma an fara ya fara zama bako hajji da mutane suke yi da yawan mutane suna aikin hajji ne sun ɗauke shi a matsayin wani abu na nuna ne ne kuɗi ne shi yasa an ka tafi aikin hajji akwai dandalin da masu kuɗi suke zama sai su je su zauna a ƙarƙashin babban otal da ake da shi da ake ce masa damun tauhid intercontinental hotel a makka su zauna su shimfida da duman su riƙa kawo raguna an gashe su ko kaji suna ci suna fira ne ya zo bana sace ya faɗa fata bana shi yasa aikin hajji mutane suna ji yanzu ba ibada ba ne tun daga iyakar mutum zai fara fosti shi zai je aikin hajji ya je da nadi da harami a jikinsa a tsakiyar kaba da hoto yana nunawa yana talla ka taba ɗaukar lokacin da kake sallah me yasa ba za ka ɗauki hoton ka lokacin da kake sallah ka tura ba da aikin hajji da sallah duk abu ɗaya ne hukunan musulunci za ka tafi umara sai ka sanar kana nuna ma jama'a ka shiga jirgi eh. kawai ka ce za ka yi tafiya an kana so a san za ka yi tafiya ne ba sai ka faɗi me za ka yi ba zai taɓa niyyarka layya ta koma ta alfahari masu kuɗi da suke suna ji a ransu da alfahari suke so daga sai ya samu rago na gereri shi a nemo masa ragon da ya fi tsada kowa ya taya ya kasa siya shi ne zai zai siye ne da shi sannan wasu kuma suna ji cewa ai wani abu ne kawai so da ka yana da kuɗi amma ba zai layyar ba shi kuma ta koma yanzu a cikin al'ummar mu mutane suna da kuɗi za a musu haihuwa ba su aƙiƙa saboda suna ji ba addini suke ba sun ɗauka yanka ragon nan ba ibada ba ne wannan ita ce bakunta ta musulunci masu adalci a cikin al'umma su karanci adalci a shugabanci yi karanci a cikin al'umma mutane nawa ne a cikin jagororin al'umma shugabanni suke adilai guda nawa ne adalci abin da ya shafi zamantakewar yau da kullum a cikin gidajenmu mazaje nawa ne azzalimai suke zaluntar matansu mata nawa ne su ma azzalimai suke zaluntar mazajensu ‘ya'ya guda nawa ne suke zalintar iyayensu wannan ita ce ake ce mata bakunta ta musulunci ta biyu al'imamul fudail ibn iyad rahmatullahi alaihi ya ce ba wani abu ake nufi da bakuntar musulunci ba face ya zama mutanen da suke cin halal sun yi karanci a cikin mutane ya ce sunna ba wata aba mace face cin halal ka ci halas to kai ahalus sunna amma duk ka duk ka da sauran duk abin da aka ce a yi na sunna amma sai zama haram kake handama kake ci to haka kirkin cin ahal sunna in ji al-imam al ibn to shi ma wannan alama ce ta bakuntar musulunci bakunta ta biyu yan uwa masu daraja lokacin da ake bayani akan cewa musulunci zai zama bako bakunta ta biyu ba ana nufin shi kenan kashen take ba a ana nufin ka tashi ka ƙara aiki kuma ka roƙi Allah madaukakin sarki ya sa ka cikin waɗannan bakin waɗanda za a riƙa nuna su a matsayin baki ya zama komai naka kana bin sa sau da kafa yadda addinin musulunci ya zo da shi duk yadda aka tsananta maka duk yadda aka takura maka duk yadda ake cutar da kai ka tsaya ka zama na Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa yake cewa Allah madaukakin sarki yana son bayinsa waɗanda suke masu siffofi guda hudu al'afiya al'afiya al'abriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yana son bayansa waɗanda su kasance al'afiya masana jam'i ne na hafi al al-mustaqsi fil ilm wanda ya zurfi a cikin ilimi sannan Allah yana son bayansa waɗanda ba sa bayyana kansu sannan Allah madaukakin sarki yana son bayansa waɗanda suke kubutattu daga saba ma Allah maɗaukakin sarki sannan Allah maɗaukakin sarki yana son bayansa al-aghniya malamai suka ce ghinan nafs mawadata masu wadatar zuci wanda kirjinsu cike yake da wadata annabi sama ya siffanta su yace alladina in ghabu lam yuftaqadu wa in hadaru lam yu'lamu qulubuhum masabihul huda kullum idan suna waje ba a ba gane suna nan saboda ba su bayyana kansu ba ba neman ɗaukaka suke ba sannan an ba su waje ba a gane ba su nan zukatansu kullum wasu fitullu ne na shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yafirruna ko yanjuna min kulli fitnatin mudillatin amiya duk lokacin da wata fitina rudaddiya za ta zo ta gama mutane su sai su tsira Allah zai tsirar da su saboda iliminsu saboda tsoron allansu saboda tsara addininsu da suke to kai fatan ka zama haka saboda haka cewa musulunci zai zama bako bakunta ta biyu ba ana nufin cewa shikenan mutum ya ji rauni ya ji kasawa ya ce shikenan kiyama za ta tashi ba a'a musulunci kullum yana karfafan mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana mahimmancin Ƙarfin zuciya ce idan saura kirs a hura tashin a hura kamar tashin alkiyama ɗayan ku ya ɗauki da she na dabino zai dasa to kai ya aje wannan dabinon sai ya dasa shi kaga nan ba zai ci ba wani ba ba zai ci ba amma mun san ya ce tun da ya himma masu yi to ya ci gaba da yin wannan aiki to idan aka shiga tsanani addini ya zama ya rakwarku a cikin mutane abinda ake bukata kai karke shi da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace zai kai ma in aka shiga wannan al-ghurbatu thaniya ba kuntan musulunci ta biyu zai kasance mutumin da ya ruko da addinin sa kamar mutumin da ya rike gawashin mutane gawashin wuta in ya jure ya ci gaba da rikewa to zai tsira ke in kuma ya gaji rikirkita rikirkita rikitar duniya ta sa shi ya watsi da wannan shi kenan sai zama halakakke tare da sauran halakar annabi ta ya ce mutumin da ya rika addinin nasa har aka kai inda ake son a kai to zai zama yana da ajiyu hamsinan ninku zai zama yana da ladan mutane guda hamsin daga cikinku a sama yana magana da sahabbai sahabbai suka ce minna au minhu daga cikinmu ko daga cikinsu maza sama ya ce bal daga cikin mutumin da zai riko da addini a lokacin da addini ya zama bako to ladan da Allah zai bashi zai bashi ladan sahabi guda hamsin in ji annabi salma a cikin hadisi ingantacce so daga ba abun wasa ba Ɗan uwa masu daraja malamai suka ce baƙin baƙi a cikin lokacin da aka shiga bakunta ta bi ta musulunci kala biyu ne akwai alladina yasluhuna idza fasada an-nas akwai kuma alladina yuslihuna idza fasada an-nas akwai masu gyara kansu su ji da kansu a lokacin da mutane suka lalace ba su da karfin da za su iya wa'azi su iya umarni da abu mai kyau su hana abin da ba shi da kyau ana fatan su ma su tsira amma suna da damuwa a cikin zuciyarsu akwai na biyu waɗanda suka fi su daraja su ne waɗanda su kuma za su ƙoƙarin gyara mutane a lokacin da mutane suka lalace za su rika raya sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da wasu suke shirin sai sun kashe sunna su ne waɗanda za su rika jaddada ma mutane aƙida sahihiya ta imani a lokacin da aƙida ta yi rauni ba a ma son ambace ta a cikin al'umma mutane suna jin kunya su bayyana addininsu a ofisoshinsu mutane suna jin kunya su bayyana addininsu idan sun tsallake sun tafi wasu wurare tsakaninsu da addini shine su zo masallaci su sallah in suka yi sallah shi kenan babu wani abu da kuma ya rage na addini a cikin rayuwarsu yan uwa masu daraja mi fata in ji al'imamu al'ajuri rahmatullahi alaihi mu zama baki a lokacin da addini ya dawo ya zama bako mu mi fatan mu zama cikin waɗannan bakin Allah madaukakin sarki ya sa mu a cikin baki a lokacin da addini zai zama bako Allah madaukakin sarki kai ya sa mu cakude da sauran waɗanda suka lalace Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka saukar da zaman lafiya a cikin ƙasar mu ɗan uwanmu mutanen jihar Katsina muna sa su a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya fitar da su daga wannan tashin hankali na kashe-kashen rayuka da bata dukiya da sacar da cin mutuncin mata da keta alfarmarsu da yake faruwa a cikin wannan jiha Allah madaukakin sarki ya dawo da hankalin shugabanni su zama sun ba da gudunmuwa wajen kau da wannan fitina waɗanda suke shirya waɗannan fitinu suke kitsa su ba sa son ƙasar nan ta zauna lafiya ya Allah kamar da maganin su ya Allah ba za mu gaji da roƙonka ba kai ka umarce mu mu yi maka mu ka kuma kai alkawarin cewa za ka amsa mana addu'ar mu saboda haka ya yan uwa mu ci gaba da addu'a waɗannan musibu da suke faruwa a cikin ƙasar mu Allah sarki ya kawo mana sace mutane da ake yi a wannan jiha mu ta Kaduna musamman a hanyar Abuja daga Kaduna muna roƙon Allah madaukaki sarki ya kawo da wannan fitina dukkan fitun da suke faruwa a cikin wannan ƙasa ta mu Allah madaukakin sarki ya kawo mana da su Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka sanya wannan ƙasa ta mu ta zama ƙasa mai zaman lafiya Allah kawo mana da sharrura da makirce makirce da ake kulla mu wannan ƙasa ta mu mu kuma Allah ya ba mu ikon gyara halayenmu domin daga cin abin da ke faruwa har da halayenmu mutanen da suke aikata wannan bandan mutane ne irin mu kalan fatan mu ne jikinsu kalan irin namu ne da irin yaran mu suke magana ba wasu baƙi ba ne da ba. a cikin ƙasa duka abubuwan nan suke faruwa wanda suke kitsa duk sharrin nan da ke faruwa suna nan a cikin wannan ƙasar tamu sau da mu ci gaba da yin addu'a kada mu gaza kada mu ji rauni mai ta addu'a Allah madaukakin sarki ya gyara mana waɗannan musibu da suke ta faruwa kuma ya ba mu ikon gyara halayen Allahumma hadina fi man hadaita وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تكثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في أهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من فوقنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسرعنا وما أنت أعلم به منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابه رسولك كلهم ولا سيما الائمه الاربعه الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله الله أكبر والله يعلم ما تصنعون